kashe min miji joni mi anda ma to mi nattata mi anda ma to mi yahata mi woni wallahi duniya di am gaba ɗaya rayuwa ta yi tsanani ba gida ba kasuwa sannan kuma na rasa iyalina da 'ya'yana sakamakon har-haren ta'addanci noma ya gagare mu a halin yanzu ba mu san inda za mu sa ba oho muna cikin halin kakanika yi ambaliyar ruwa ya yi awon gubar gidajenmu fari ya sa mun gagara noma abin da za mu ci ya allah ka kama mana ɗauki sanata barau jibrin maliya deputy senate president ya ji kokenku hakan ya sa ya kai goro ya kai mari domin ya kai ƙudurinku a majalisar dattawan najeriya kuma alhamdulillahi shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya amince tare da ƙaddamar da gidauniyar farfado da tattalin arzikin arewa maso yamma da matsalar tsaro ta addaba wato northwest development commission nwdc an samar da wannan gidauniya ce ta northwest development commission wato nwdc domin sake bunƙasa yankunan arewa maso yamma da matsalar tsaro da annoba ta lalata domin sake gina sabuwar rayuwa ta yaya za mu ci wannan gajiyar mu haɗa kai mu yi haƙuri mu zama 'yan ƙasa na gari masu biyayya wa gwamnati domin abin da haƙuri bai baka shi ba rashin haƙuri ma ba zai baka ba wannan saƙo ne daga hukumar raya arewa maso yamma a ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban majalisar dattawan najeriya dsp sanata barau ai jibrin maliya